هو الذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون madaukaki shine wanda ya saukar muku da ruwan sama daga hadari har kuke samun ruwan sha daga wannan ruwan ku da dabbobinku kuma da shine bishiyoyin da kuke kiwon awakinku suke fitowa ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون Allah ne yake tsirar muku da tsirran da kuke ci daga gare su ta hanyar wannan ruwan kuma ya tsirar maku da bishiyoyin zaitun da dabino da inabi da shi, kuma ya tsirar maku da kowane irin kayan gona. Lalle a cikin wannan ruwa da abin da yake faruwa a sanadiyarsa akwai dalili akan ikon Allah ga mutanen da suke yin tunani cikin halittarsa sai su kafa hujja da shi wajen girma da ɗaukakarsa.